أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi sa har zuwa ranar tashin alkiyama suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. <clears throat> Barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta Lahadi goma sha biyu ga wata Ramadan. Hijira shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai. hada ta dace da ɗaya ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu domin ci gaba da karatu da muke na wannan littafi kaifa rabbi auladana wa ma huwa wajibul aba'i wal abna' na malam muhammad jalil zainu hafizahullahu ta'ala ajiya hmm, mu yi karatu zabi da malam ya ce eh, jiya mu yi karatu zabi da malam ya magana magana akan tabbatar da abinda Allah maɗaukacin sarki da kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallam suka tabbatar na cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita ne a kakkaman al'arshi Maganin nan ya kamana hadisin muawiya bin al-hakam wanda ba da tsifka na wata hadisa da ta faru tsakanin shi da baiwarsa to a yau za mu karanta abin da malai ce min idil fiqh daga cikin fa'idoji da darussa da za a koya daga wannan kissa da muka karanta a jiya malai ce min idil fiqh daga cikin fa'idojin wannan kissa din yace kana sahabatu yarji'una inda ayi mushkilatin ولو كانت صغيرة ila rasulillah الله صلى wa عليه wa sallam ليعلموا حكم الله fiha. yace wannan kissa na Muawiya bin al-Hakam as-Sulami yana nuna mana yana ƙara cikin cewa sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk lokacin da suka shiga wata miskila wani abu ya rikice musu ko da wannan abun ƙarami ne suna komawa zuwa ga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan su san hukuncin Allah akan wannan abu so da mun ga shi hukunci ya ma baiwarsa amma sai hankalinsa bai kwanta ba akan yanayin hukuncin sai ke ganin hukuncin ya ci ƙarfin laifin da ta yi sai na zai samu mafita sai koma zuwa gwajin wajen annai muhammad sallallahu alaihi wasallam so manzo Allah shi zai mishi bayanin menene hukuncin Allah akan abin da yi to wannan kuma shine tarbiyyar musulunci wannan ne ita ce tarbiyya ta musulunci duk abin da mutum zai yi to ya nemi sanin matsayin Allah maɗaukakin sarki akan wannan abu Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul hujurat aya ta farko yace la tuqaddimu bayna wa rasuli kar ku wuce gaban Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aiki ba wanda za ku yi ku ne menene hukuncin Allah akan wannan aiki wala mai ahlari yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi baya halatta da dukkan wani mutum musulmi ya aikata kowane irin aiki ne sai ya san hukuncin Allah akan aiki to kuma yadda mutum zai san hukuncin Allah akan aiki shine ya koma zuwa ga Qur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mun fahimci wannan da wannan hadisi cewa haka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suke yi abu na biyu yace at-tahakumu ila Allah wa rasul amalan bi qawlihi ta'ala ala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما حديث يانونا منا ɗabi'a ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa suna baida Allah da manzansa su ne su zo masu yin hukunci a al'amuransu duk abin da ya shafi tsakaninsu da ‘yan uwansu to Allah da manzansa su ne suke musu hukunci sun yadda Allah da manzan su ne su zo masu hukunci da isa suka yadda da wannan alaike saboda su gaskata su yi aiki da wannan aya ta cikin suratul nisa'i aya ta 65 Allah madaukakin sarki ce fala wa rabbika Allah ce ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba za su zama masu imani cikakken imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun mayar da kai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma kai ne mai yin hukunci akan duk wani abu da yake faruwa a tsakaninsu ya zama a matsayin na musulma kin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine zai rinka yin hukunci akan duk wani abu da yake faruwa tsakaninki da ɗan uwanki musulmai duk lokacin da ka samu saɓani to ki yadda ki magance wannan saɓanin ne ta hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar Allah ce dole mu yadda wannan tun ba haka ba mu zama masu imani ba take sun mala yajidu fi anfusihim harajan sannan in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci kar mu samu wata damuwa kar mu samu wani kunci wani rashin gamsuwa game da hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa yusallimu taslima ko ba za su yi imani ba su sun miƙa wuya mutu da zuwa ga hukuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da ke da makociyanki da ke da ‘yar uwanki da ke da ƙawarki ke da waye kuna da matsala kun samu matsala da za a magance matsalan to ya Allah maɗaukakin sarki yake a magance matsala ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu magance matsala ki yadda cewa hakan zaki kika ji kike mai imani Allah maɗaukakin sarki ce in ba ki yadda wannan ba to ba ki shiga mai imani ba Allah ya sa mu cikin masu imani abu na uku قالت إيه؟ إنكار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابي ضربه للجارية وتعظيمه لذلك الأمر لكن أقول لبام كويا أتشوان ننقصة نوعاوية بن الحكم شين يدعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يما ونن صحابي إنكاري da جوكا dukan da مهيوة wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna masa abin da ya al'amari ne mai girma sosai ya girmama al'amarin ya girmama al'amarin wannan yake nuna mana ko da in aka ce mutum yana karkashin mu yana karkashin kulawan mu wannan ba dama ba mu yi masa abin da muka ga dama ba mu. duk da malam zai zai magana a kai a gaba waɗanda suke kula da mu kila mai gadi ne kila mai aikin gida ne kila direba ne kila mai girki ne mai shara ne duk waɗannan wasu amanoni ne da Allah maɗaukacin sarki ya danga hannayenmu saboda wajibi ne a kanmu mu mu'amalance su mu'amala irin yadda shari'a ta ce a mu'amalance su mu kiyaye haƙƙinsu kar mu shiga haƙƙinsu kar mu zalunce su kar mu zalunce su a duk wanda mutum ya duk wanda ka zalunta duk wanda ka zalunta kowaye shi zalunci ba ruwan zalunci da addinin wanda aka zalunta ko wanda ba musulmi ne in kika zalunce shi wallahi Allah madaukakin sarki ya saka mishi Shika nai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ittafi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab manzo Allah sallallahu alaihi duk tsoron addu'an wanda aka zalunce shi so da babu shamaki tsakanin addu'an da ijaban Allah babu kyamaki kuma ko da wanda kika zalunce ta nan ita ba san cewa abin da kika mata zalunci ba ne shi Allah ya saka mata an fahimta ku saboda akwai lokacin da mutum zai zalunci wani amma shi wanda aka zalunta kila ma har yayi godiya yana ganin kamar shi an kyautata mishi ne alhali kuma an zalunce shi ne to ko da wanda a saura ko da wanda aka zalunci bai san cewa zalunci ne, amma kuma zaluncin ne aka yi to wallahi Allah madaukakin sarki sai ya saka mishi wannan ita ce ka'ida ta Allah madaukakin sarki kuma shi wanda ɗabi'ansa ita ce zalunci daga cikin adalci na Allah maɗaukakin sarki shi baya barin azzalimi sai ya mutu ya tarar da hukuncin zaluncinsa shi alzalunci tun yana duniya Allah ke fara hukunta shi to kaga dai wannan baiwa ce wadda da wuce ya sai da ba zai sai da yadda yake zai sai da takalmi yadda zai sai da riga haka zai sai da amma ya mata hukuncin da ya kai matsayin ya zalunce ta da ya fi ƙarfin laifin zan Allah sallallahu alaihi ya nuna mishi abin da ba daidai ba to balle wanda muke mu'amala da su mai gadi na ba mai wanke-wanke mai shara ai ba yi ba ne aikin kuɗi suke mana shi ko ba ba aikin kuɗi yake ba shi yana aiki ne na dole saka mu kiyaye ana samu zalunci a tsakaninmu abu na hudu ma laifi al'aƙu ya kono lilmu'ini lalil kafiri لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختبرها فلما علم بإيمانها أمر بعيشاقها ولو كانت تاثرة لما أمر بإسقها yace abinda za mu ƙara fahimta daga wannan iska shine baiwa bayi abinda ke kwalifayin ɗinsu a ƴanta su shine imani in bawa ya zama ba mu ba musulmi ba ne kafuli ne to kafircinsa ya disqualifying ya samu daman yanci ya disqualify ya samu damar yanci a musulunci a kawo da yawa a in mutum ya yi na laifi ne hanyar da zai Allah ya san shi ne ya yanta bayi a kawo da yawa ha amma kuma duka waɗannan abubuwan bayan da suka cancanta a yanta su ne waɗanda suke masu imani su ne masu imani wanda suka cancanta ba a yanta zuwa. ba. mutum ya yi Yayi zihari masan zihari ko mutum ya ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa kaga shi ne zihari ko in mutum ya yi wannan ne matsayin auren shi ne matsayin auren shi ban jiwa ba za a ce ba aure ba kake yana da yara ta yi auren auren shi tana kuma ta tara ta matar ba za ta halatta ta ci gaba da zama da shi ba sai ya yi kafara a gaskin kafaran kuma akwai ne hau tahriru aqaba akwai ba tabaiwa wannan baiwan ka'ida dole baiwa ta zama mai musulma da imani kuma mutum ya kashe rai bisa bisa kuskure bisa kuskure zai biya diya bayan ya biya diya kuma zai yi mai zai yanta baiwa inda da baiwan wanda zai yanta shi ne sai azumi sai azumi wata biyu wannan baiwan da za a yanta dole ta zama baiwa ne mai imani in mutum ya yi rantsuwa zai wani abu ko ba zai wani abu ba sai zai warware rantsuwan kuma da ya rantsuwan bai haɗa da insha Allah ba insha Allah da ke haɗa da rantsuwan ba insha ran da ya rabu da rantsuwan ba ina mutum sai ya gama kwada rantsuwan shi tukun kaga ce baka ce insha Allah wata ah, ya ce a yayi aikin banza har ga ta wuce an wuce shi dole zama kamar da malam mai risala yake fara dole a samu sharuɗa biyu sharaɗi na farko farko ya zama yana da niyyar in ya rantsa zai in ya rantsuwan zai ce ne insha Allah sannan insha Allah kuma ya zama babu wata magana da kuke tsakanin ta da mai da rantsuwan sai ko abin da yake zai yi sai da yi ba zai yi ne zai kafara ko kafaran kuma shine ko ya ce da miskinai ko ya fitar da su ko kuma ya yanka baiwa duka waɗannan da ma wasu baiwan dole baiwan ta zaune musulma mai imani Duk a yanzu a zamanin nan babu bayi ko babu hanyar da ake bi a samu bayi a yanzu wani wanda ya yana da baiwa a yanzu makareci ne yana ya yi ƙarya sannan ita da aka riƙe ta matsayin baiwan zalincin da ake yi hanya hanya biyu ne ake samun bayi babu na uku hanya ta farko a yaƙi cikin jagorancin shugaba musulmi a ci galaba a kan kafirai a kamo waɗanda aka kama a matsayin birtunan yaƙi hanya ta biyu kuma shi ne a je a siya a kasuwa daga wanda ya samu ta wancan hanyar shi kuma sai ya ci na shi an fahimta ku kuma in mutum yana da baiwa sai mai da ita sai ta daka da ita mana ya mai da ita kaman matan shi ƴaƴan da ta yi ba bayi ba ne ba bayi ba ne ƴaƴan da ta yi ƴaƴa ne amma da mutum aure yake sai yayi amma bai da halin da zai aure ɗaya sai zai aure baiwar wani to duk ƴaƴan da zai haifa bayi ne na mai wannan baiwan sai in ya haihu kuma ya sake yin ciniki da mai shi ya fiya tsarin kamar da duk abin da bawa ya samu ba na shi bane na mai gidan shi ne shi ta ai inda mutum zai mutu sai lama wanda zai gaje shi mutum ne amma kuma bawa ne to ba za a ba shi gadon ba so da in an ba shi ba na shi bane na mai gidan shi ne kamar an ba mai gidan shi ne gado ko mai gidan zai da gadon kuma mutu duk dukiyar bawa na mai gidan shi ne ba na shi ba ne an fahimta ku to duka waɗannan zai yanzu duka waɗannan hanyar ai babu babu sai mutum ɗan ko wannan ne da sunan malanta ya zalunci wasu ya yana da bayi yana da ƙwarƙwara wannan duk zalunci ne an kuma ya mai da su sadaka sunan shi mazinaci sunan shi mazinaci kuma zai biya haka Allah ka gane ku to duka waɗannan bayan ba za su samu daman yanci suke in suna da imani shine zai kwalifayin ɗinsu a yan tasu yake so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga ta gabawa lamma alima bi imaniha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimci cewa mai imani ce amara bi ha sai umarni da yan tata malaike walau kanat kafira lama amara bi ha. da kafara ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni a yan tace ka da zai fi a yan tata sai sai kaidi Ya yace a ina ha mu'mina haka manzo Allah yace ce ya ce ta saboda mai imani Ma'ana mana abin da ya sa ta samu yanci shi ne imani da take da shi abu na biyar ala ce wujubu su'ali Ali tauhid hadisin yana nuna mana wajibcin yawaita yi wa mutane tambaya game da tauhidi suna da ƴaƴa da waɗanda suke ƙasa da ke ya zama wajibi lokaci ba lokaci ki rinka musu tambayoyi game da tauhidi ki rinka musu tambayoyi game da game da tauhidi yana da matuƙar muhimmanci so da ki rinka gyara musu ki keta musu aqidan su ki keta musu fahimtar su game da Allah da kuma da za a bauta wa Allah yace wa minhu ulullahi ala arshihi wa ma'rifatu zalika wajib daga cikin waɗannan abubuwan shine akwai ɗaukakan Allah akan alƙarshin sa kuma sanin hakan wajibi ne wajibi ne haka yana da mahimmanci lokaci bayan lokaci ki rinka kisa tauhidin ƴaƴanki da kisa tauhidin ƴaƴanki musamman a wannan zamanin da cikin tunu ba masu yaƙan imanin mutane suka yawaita ita ina a ina ya zama wajibin mu rinka rinka defending wannan yakin da ake mai imanin ƴaƴanmu abu na shida yake mashru'iyyatu a sualu bi Allah wa annahu sunnatun haythu sa'alahu rasulullah sallallahu yana nuna mana cewa ashe ya halatta a musulunci ya halatta ka tambayi mutum ina Allah yake tun daga ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya so da sanin hakan yana da matuƙar muhimmanci abu na bakwai yace mashru'iyatul jawabi bi anna Allah fi sama cewa an kuma kuma ya dace a bayar kuma a yadda imani shine a ce Allah madaukaki kace yana sama yace li iqrarihi alaihi alaihi salatu wassalam جواب الجارية قرر من الله صلى الله عليه وسلم تبقى بأمسة والنمضي والتحير ولموافقة الجواب للقرآن كما إذا ما أمسة بأمسة من يساك إذا أظن ليك يسين القرآن إن الله مرحبا كتبت يسرى شنصة الملك التي آمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض ينظركم أمنت كن يدعى an ta kankance kenan wanda ke sama an yafi faɗi kuma ard ya girgiza kasa da ku wane ne yake sama wanda zai ba sa umarni ta girgiza daga Allah amintun man fi sama an amintun man fi sama'i an yursila alaikum hasiba duk waɗannan yana nuna mana a ah, yake suna wajibcin ba da amsa da cewa da kuma yadda da cewa lallai Allah maɗaukacin sarki yana sama ya ɗaukaka da zatin sa kuma ya ɗaukaka da siffofinsa. Abu na bakwai, yake yake kwado annan Allah fi sama'i dalilin ala sihhatil iman, wa huwa wajibun ala kulli mu'min. Abu na takwas, hadisin yana nuna mana cewa yarda da imani da kankancewa da kudurcewa a zuciya cewa Allah maɗaukaki sarki yana sama dalili ne da ke nuna ingancin imanin mutum dalili da ke nuna ingancin ne imanin mutum dalili ne na nuna rashin ingancin imani mutum ya zama bai yadda cewa Allah yana sama ba kuma yadda dalili ne na ingancin imani yadda da cewa Allah maɗaukakin sarki yana sama yace wa huwa wajibun ala kulli mu'min kuma hakan wajibi ne akan kowane mai imani abu na tara yace sihhatul iman takunu bi shahadati li muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi risala hadisin ya nuna mana cewa ingancin imani imani ta samun cikakken inganci ne in har aka sheka da cewa lallai annai muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne duk yadda mutum ya kai inda ya da manzancin annai muhammad da sallallahu alaihi zai da imani balle ma yi maganar inganci ko rashin inganci imani yana zama imani ne a lokacin da mutum ya yi da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mun shayi bayanin da ake nufi da imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ya kunshi abubuwa guda hudu yi masa da'a akan duk umarnin da ya bayar gaskata duk wani labari da ya bayar nisantar abin da ya hana ko ya tsawatar sannan karna biyan tsawa Allah sai da abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace shari'a ce Allah yana so hada waɗannan abubuwa guda hudu shine yake tabbata da mutum yayi imani da manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na goma التي الرد على قطع من يقول إن الله في كل مكان بذاته wal haqqu anna Allah ma'ana bi ilmihi la bi dhatihi yace abu na goma hadisin yana nuna mana yana raddi yana kuma nuna kuskuren waɗanda suke cewa Allah maɗaukaki sarki yana ko'ina hadisin yana raddi gare su kuma yana nuna kuskurensu so dama a shari'ar musulunci a shari'ar musulunci raddi halal ne wani gurin ma yana zama wajibi duk lokacin da makarnaci yake karnan shi to dole a samu waɗanda za su rinka yin raddi suna warware karnan da yake yi amma duk lokacin da aka samu ga makarnaci yana karna su kuma waɗanda suka san cewa abin da yake yi karna ce waɗanda suka san cewa abin da yake ba daidai ba ne sai suka yi shuru ba su yi ma mutane bayanin daidai kuma su bayyana wa mutane wannan abin da yake karna ba ce su za su musharaka wajen laifi zai zama laifinsu za su yi tarayya cikin laifi kenan yadda za a ba shi laifi su ba za a ba su laifi shirin sun sai shi makarnaci ne kuma sun san ne ne daidai amma kuma su yi shiru amma kuma yi shiru wani yana daga cikin jarabawa da muka tsinci kan musamman a wannan a wannan lokaci kaga mutum yana barna shi bai ji kunyan yaɗa barnan shi ba amma waɗanda suka san daidai za su gyara daidan ya koma barna su kuma za a ga suna jin kunya ko kuma in ma su ɗasa ji kunya ba ta ce su suna neman fitina a ce su suna neman fitina ne amma shi da yake yaɗa barna ba za a ce yana neman yana neman fitina ba ne wannan ba matsala ba ce ya zama wajibi mu kiyaye wannan shi abin abinda kawai shari'a take kwaɗaitar da mu shi ne mu raddin ɓarna gwargwadon bukata a inda ya dace a yi a inda ya dace a yi kuma ya wannan mutum ke warwarewa ba wata wani haushi yake hucewa ba don lokaci fala ga ba barnan ba ce a wani haushi ne ba mutum yake da shi sai samu dama zai huce haushin wannan kuma kuskure ne Allah ya sa gara amma ya zama duk lokacin da aka yi barna muka san barna ce ko muna da hanyar da za mu gyara wannan barnan to kuma mun shiru ta tsayuwar taka wajen mu ga mun gyara wannan haƙar nan abu na sha ɗaya malakin talabin rasul sallallahu alaihi wa sallam al-jariya li yaqtadiraha dalilun ala annahu la ya'lamu al-ghaib yace da manzon Allah sallallahu alaihi ya nemi a kawo wannan baiwar yayi mata jarabawa ya tambaye ta wannan dalili ne ke nuna cewa lallai annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai gaibu ba bai san gaibu ba bai gaibun shine imanin dariya imaninta an sai da ya tambaye ta ya mata tambaye ta bada ansa ku ya tabbatar cewa tana da me imani wannan dalili yana cikin dalilai da ke nuna cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaibu قال وهو رد على الجهلة القائلين بأنه يعلم الغيب wannan shi ma raddi ne da jahilai waɗanda suke ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raibu ilimi ne na Allah kuma Allah bai sanar da kowa ba alaka lidalika amara Allah ta'ala nabiyahu an taqula lin nas da wannan dalilin ne ma Allah madaukakin sarki ya umarci manzon sa annabinsa annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم ya fada wa mutane a cikin surat al-a'raf aya ta 188 Allah yake ma manzon Allah sallallahu alaihi kul la amliku li nafsi nafsan wala farran illa ma sha Allah ولو كنت اعلم الغيب لاتكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله عن اني محمد صلى الله عليه وسلم قل كتي فقحا umarni Allah ya bashi ya ce la amliku li nafsi naf'an wala darra bana mallaka ma kaina wani abu na amfani ko cutarwa ba zan iya amfanar da kaina da wani abu da ba Allah ba ne ya nufin ya same yi. haka ba zan iya jawo ma kaina wani abu na cuta ko in tunkuɗe ma kaina wani abu na cuta wanda ba Allah ne ya nufin ya tunkuɗe mu ba zan iya ba Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa mana wannan cewa shi ba zai iya wannan ba haka ba yace shi ba zai iya makan shi ba a sai yaro ba zai iya ma wani makerin shi ma wanda a yanzu akwai wanda shi kuma yana ganin wanti kai imani shi kan zai addu'a mai roƙi annabi ne wanda kuma wannan shirka ne wannan shirka ne duk wanda yake wannan shirka yake yi Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa cewa la amliku li nafsi naf'an wala barra ni ban iya bana iya mallaka ma kaina wani abu na amfani ko wani abu na cutarwa sai Allah madaukaki sarki ka ce musu illa ma sha Allah sai abinda Allah madaukakin sarki ya so kuma ya ga dama yace ka fada musu walau kuntu a'lamu al-ghaiba ka fada cewa da ni annabi Muhammad talaka da na san gaibu lattaktartu min alkhairi wa ma masaniya su da na ta alkhairi da na yawaita neman jawo makaina alkhairi kuma ba wani abu na tutarwa da zai same ni amma a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubuwa nawa ne suka same shi wanda na tutarwa ne shin yana garin maka babu irin cutar wanda ba mishi bayi an zage shi an dake shi ya yi cika ya tafi ƙa'ifa a ƙa'ifa an harbe shi da dutse da ya san dai wuya ta in yaje ƙa'ifa za a halbe shi zai tafi zai ta yi wa لو كنت أعلم الغيب لاستحقرت من الخير وما مسني su. Allah ya ce ka ce in ana illa nazirun wa bashirun li qaumin yu'minun yace ka faɗa musu ni ba kowa bane kace mai gargaɗi ne da waɗanda suka makafurce ma Allah kuma mai bushara ne da waɗanda suka bi Allah wannan shine aikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka wannan shi ma daga cikin abubuwa da ya zama kowane musulmi ya sani kuma ya imani kuma ya dare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gaibu duk wanda kuma ya iddia'in cewa ya san gaibu wanda kafiri ne na daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya zo ba musulmi ba shi ne ya iddia'in cewa ya san gaibu sai iddia'in cewa ya san gaibu a ga wasu ƴan kowan nai nai yanzu ban cika ganin su ba ko don da suka yawa cikin gari ba ne yana tafiya ce mutum ya tsare shi maka sallama in ka goma gama gaisuwa sai kuma kaya jikin wance ka goma ka san shi ba ba ka san shi ba ya kaya jikin wance a to Allah ya kara lafiya wani ma shi ma ya jikin shi sai ne kawo ka mutum ɗaya ko biyu na gidan ku wanda ba su da lafiya ya ko ba san shi ba ba san shi ba sai ce to shi ka je ka samu kaza da kaza ka yi sadaka da shi ko sai ma ce sai wuce shi ka fada sai ka ci malam tsaya mana shi ya kama gara ke ya kama gara ke wani irin shi ya taba samun wani malamin malam Muhammad Umar hafizahullahu ta'ala shi ne san ware ne ya haɗu da shi ba ya tsare shi bayan sun yi kuma sun kuma gaisuwa ya ce shi ya kaza ya kaza ya ce lafiya kalau sai malamin ya ce to na ji abin da ka faɗa ya riga ya faru kuma abu mai sauƙi ne ka sani kana aiki ne da aljanu kuma Allah madaukake sai ka tabbatar kowanne mutum yana da shekarun shi akwai communication tsakanin shekanu in ka musu kuma za su faɗa maka gina buri a gida wani abu ne mai sauƙi ba wani mai wahala ko ke suna so ki yanzu kawai ne ko kawai laki shi ne ke da zama arniya shi kenan kuma zama arniya nan za su miki hidima za su zama communication ne kawai da shekarun shi da shekarun ki har ka samun communication da kowa na da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana na Aisha Allah ya kare ta a cikin sai ce miki hadda kai ce hadda ni ce shi nashi musulmai ne wata rana da ta ba da labarin manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo gida ya kwanta yayi filo da tin shi dan cikin kare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tashi ya tashi ya san ji sahabinsa sai fita wace da ya fita sai ta bi shi tana ta sanda sai ya yi nisa sai kuma sai ta ɗan matso shage yana tafiya bai tsaya ko ina ba sai da zo makamakon da kai shi tsaya a gurin Ta ɗaga hannu ya addu'a ya addu'a ya sauki shi ɗaga daga hannu ya addu'a ya har su uku ta ga alaman zai gama addu'an zai biyo ta ce sai ta ruga a guje ko da karya tare ya ganta ko ta kwanta inda ya bata kwance yana shigowa ya zauna sai tana haki take ta faru ake ba komai yaji amma ta ku ba komai alhali akwai komai sai kana kallon komai za ce ba komai ya faru sai ce ba komai ya ce to umar ta faɗa mun ba zo roƙi Allah ya faɗa mun ba ta zai faru sai ce ai da kasu ne da jika yake mata shi ke kina da Allah da manzansa su hayyanci ki ne shi a babu kore ya ce shekanin ki ne motsa? Allah ne na da shekani duk da eh babu wani halittar Allah fati na da shekani yana da shekani tare da shi ta ce hadda kai ya ce eh hadda ni amma ni na musulmai ne a ga shi da manzo Allah musulmai ne amma ni da ke kuma ba Allah ne masani haka wannan communication din qur'ani kuma ya fada yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl wurura Allah yake shekanun suna communication tsakanin su haka wani mai sauki sai malamin mai wannan mutuki ne amma yanzu abin da nake so shine kamun abu biyu abu na farko ka fada min nawa ne a juna na biyu ka fada min inda zan tafi sai tsaya shiru ka faɗa min nawa ne a juna ka faɗa min inda zan tafi ina na nufa a tun da ban bayyana ba shi ma ke lanin na ba zai tuni ba yanzu sai ka faɗa min ke tsaya shiru ko ya gara faɗa sai mishi wa zai tuni da tsoron Allah abin da ka ɗauka in ka mutu akai wuta za ka je so da kafirci ne shirka ne to akwai irin masu irin wannan ko wannan in in ya same shi ya kama gara to shi kenan so kai tuni nan ban waya kiran shi to zan yi kaza mun kaza a cikin da yake ranar laraba wani abokin mu ya dawo daga tafiya ta faɗa mun a ofis ɗin su akwai wani shi yana wai shi malam ne ko mutumin shi ne da zai dawo ya tafi ke zai zai ɗaya tafi gida sai shi ɗin ce tsayan duba maka hanya ko hanyar lafiya kalau daga lafiya bai san da wa yake magana ba ne sai shi abokin nasu shi ne a bayanka sai juya haka abin da ke bayan ka baka sani wace ka juya amma za ka zama abin da yake daga lafiya zuwa ciki haka ake ce miki mai a bayan ka sai juya na bayan ka baka sani wace ka juya ya za ka zama abin da ke daga lafiya zuwa ciki ka mishi ai nan iska ne to kaga irin wannan wani sai ka sai ka ya ce maka a hanya lafiya lau sai kuma kuma kafin ka tare da shi kai shekara goma kullum lafiya lokacin zuwa ka dawo amma a ranar in ya kama gara ce ga sai ya ce min kuwa hanyar lafiya lau Allah ya samu gani haka duk wanda ne yake eh ibtiha'in ya san zai mu wannan yana da cin abin da ke sa mutum ya zama ba ba musulmi ba Allah ka kiyaye mu ka kare mana imanin mu hankali na gama la yake na sa'i'un nabawiyya lil aba'i wal abna' yace ga wasu nasihohi daga annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga iyaye da kuma yaya wasu nasihohi ne a su tsada daga annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga iyaye da yaya Allah ce nasiha ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce kullukum ra'in ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullukum ra'i kan masu kiwo ne kan masu kiwo ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma dukkan ku abin tambaya ne game da abin da aka ba su kiwo in ba ku gane ba sai manzo Allah sallallahu alaihi yayi dalla dalla yace war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi yace mai gida abinci mai kiwo ne na iyalan gidansa kuma sai an tambaye shi akan waɗannan iyalan gidan nasa da aka ba shi su. da matan shi da ƴaƴan shi kowanne sai Allah madaukaki ciki ya tambaye mai gida akan irin zaman da ya da su da irin tarbiyyar da ya ba su da irin kulawan da ya ba su ya dace da karantarwan Allah da sunan manzan Allah sallasan ko kuma ya yi hannu riga da abin da Allah da ya halicce su ya bashi amanan su ke ayi Allah ya tambaye shi ku ba shi kadai ba Ya yace wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. haka ita ma mace abin ciwo ne a gidan mijinta dukiyan mijinta mutuncin mijinta ƙa’yan mijinta suna ciwo ne a hannunta shi Allah ya tambaye ta Shi Allah ya tambaye ta shi wani hadisi nai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake duk kanta. ta wasu siffofi to ta sha kurumin ta yar aljanna ce daga cikin siffofin maza Allah sallallahu alaihi ce wacce in mijinta za shi a gida hankalin shi a kwance a natse ya san ba za a canza tsarin gidan shi daga tsarin bai bari ƴaƴan shi su ba zai gurfata ba zuciyar shi ba zai kulwanta ba ba ta cikin waɗanda in ki sun taɓa wani abu naki ki ce musu bari babanku ya dawo za ku haɗu da shi ita ba za ta hana su ba a wata ne ta ce za ku haɗu da babanku ai kai baban naku ba shi a gida kuma inda ya tafi ba ya yi fikin kanshi ba ne ya yi fikin waye ai fikin ku ne yi ko amma kuma an saka taɓa nata za su ji a jikinsu shi rediyon shi da ke saman kuma za a karya ariyar rediyon tagan da ke taki za a iya tsanta tagan duka ta cikin sani ba amma kuma shekula da ba iya sakawa Allah wanne fi sauƙin fashewa amma shi ba fata ba shi ta sani wannan ba sifa ba ce kuma tan kiri ya zama ba ta kiyaye kiwon da Allah ya bata ba ba ta kiyaye kiwon da Allah ya bata ba Kuka yaran za su yi wani abu na rashin ji ok yau a nan kowa zai so sa kenan yau za a screening kenan an gane ko ƴaƴan ba su damu ba yaya za su yi wani abu yara za su yi wani abu da rashin ji ko sai dai ta ce ka da babanku bare da ita ba za ta yi komai ba sai in ya dawo da zafin waje hada ya kara da zafin amma in kama lokacin da ya dawo ita ba ki labarin abin da ke ta faɗa miki matakin da ta ɗauka a gari sai dan samu relief in matakin ne akwai kuskure sai ya gyara in za a kara sai a kara, in yi tsanani sai a rage wannan matan kirki kenan ana daga cikin sufofin mata 'yan aljanna in nai muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma karantanta. za ta kiyaye mutuncin kanta saboda mutuncin mijinta haka mace shi kuma mai kiwo ne a gidan mijinta kuma sai Allah ya tambaye ta yake wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in haka mai hidima abin kiwo ne akan dukiyan mai gidansa yaron shago Allah zai tambaye shi yadda kula da shagon mai gidan shi direba ne Allah zai tambaye shi yadda ke mu'amalantar motar mai gidan shi kowaye inda Allah madaukaki ya ba shi kulawa da wani abu wanda ba naki ba to sai Allah ya tambaye shi ya yake yadda wannan abun wallahi Allah ya tambaye shi haka manzo Allah sallallahu si ba yake ce kullukum ra'in wa kullukum huwa mas'ulun an ra'iyati kowa ne kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi game da abin da aka ba shi kiwo to ashe anan zamu fahimci cewa ashe tarbiyya da kula da gida shared responsibility ne ko ba responsibility bane na na uba shi kadai ko ba responsibility bane na uwa ita kadai a kowa yana da part da yake yake play da kowa in ya tsara nashi to sai Allah maɗaukacin sarki sai taimake shi Allah taimake mu nasiha na biyu halittar abdullahi bin mas'ud daga abdullahi bin mas'ud a hadin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. abdullahi bin mas'ud yake kuntu ya rasulullah yake na tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya ma'aikin Allah ayi zambu a'zam a dukkan zunubi da dawa yake yi tsakaninsa da Allah wanne ne mafi girma wani zunubi ne wani laifi ne mafi girma qala shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak zunubi mafi girma shine ki sanya wa Allah kishiya alhali shi ya halice ki zama kina shirka babu wani laifi da zaki ma Allah da ya kai wannan girma ya kai wannan laifi a wajen Allah ƙundu abdullahi ɗan masu yake na tambaye shi sun ma'ai bayan wannan sai ne kwallo sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an taqtula waladak khashyata an ima ma'ak shine ka kace ɗanka saboda tsoron karya shi tare da kai wannan daga cikin ɗabi'u na jahiliya jahiliya musamman jahiliyar larabawa wannan zamanin ma akwai guraren da suke da wannan ɗabi'u shi da kake ‘ya'ya da gangan saboda tsoron talauci ko saboda wata manufa ta daban sai su jahiliya da muka ji suka ce ake ce ba labarin cewa suna kashe ‘ya'ya mata suna kashe su ne fa saboda tsoron talauci saboda su suna da jinsin cewa ‘ya'ya mata suna jawo talauci suna da wannan bilisin a zamanin da muke rayuwa a ciki a yanzu a kodin da suke da wannan bilisin a kodin da suke da wannan bilisin yanzu suka zo a statistics na duniya za ki ga duk duniya kowace kasa a duniya mata sun fi maza yawa amma da ƙasa na ita ce ƙasar indiya shi kuma indiya maza su fi mata yawa amma me ya jawo wannan shi ne har yau suna da wannan ɗabi'an ta jahiliya na kashe aya mata ko ciki matan mutum take da shi in aka auna a gama ta ce tun daga ciki za a kashe shi ta suka fi kowace ƙasa kuma hayar ta fyaɗe saboda inda mazan inda gaba ɗaya kowa zai auri mata da ɗaya sai an samu mazan kuma su da matan da aka aura wani yana daga cikin laifi mafi girma a zai ma Allah shi ne ka kashe ɗanka saboda irin wannan tsoron Allah ya ɗan mutum yake sai tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani laifi ne na uku mafi girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake an tazni bi halilati Shi ne mutum ya yi zina da matar makwabcinsa ne laifi na uku wanda ya fi kowane laifi girma a wajen Allah in ji annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga duk waɗannan abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi ya faɗa abubuwa ne wanda suke da alaƙa da tarbiyya direct abubuwa ne wanda suke da alaƙa da tarbiyya direct kaga shirka yana da alaƙa da tarbiyya ko wannan belief na wani nau'in jinsin ƴaƴa sun fi wani nau'in jinsin ƴaƴa shi ma yana da alaƙa da tarbiyya sannan abu na uku cin amana shi mana da alaƙa da tarbiyya so ina zama ya zama wajibi mu kiyaye wannan shi inda ma inda suna da wayo ko inda suna da wayo wanda ya fi kamata a ko a ko a haife su inda akwai wanda ya kamata a fifi a ya kamata a ta kan haihuwan mata ne akan haihuwan akan haihuwan maza amma ga mai wayo ga hankali da mai wayo ga mai hankali a ɗabi'ance a ɗabi'ance a yanayin yadda Allah ya halice mu mata amfaninsu ya fi yawa ga ‘yan uwan zama da maza wannan a ɗabi'ance haka yake shi sa haka yana cewa da ka gwamna gara ka matan gwamna kuna ganin in dai matan gwamna ka haifa za ka fi amfana da in ka haifi ne shi gwamnan kuma ɗabi'a ce haka Allah ɗabi'a ce to haka in kuma ka kalli abin a fuskan addini abin karanta da yawa a littafin da muka gama aiki ka kalli abin kuma a fuska addinance shi ma haka amfanin ya fi yawa ko da lada da ko da mutum yake samu na tarbiyyar ƴaƴa mata zai samun ɗaya bisa goma shi a cikin ƴaƴa maza zai samu Zai samu ku ga duk wannan yana nuna sannan kuma a tarihance in za a bi tarihi ba ga a tarihin musulunci duk wani wanda ya zama waye ya zama mutum who is a musulunci za ga ya tashi ne ƙarƙashin tarbiyyar mahaifiyar shi da mahaifiyar shi ba kaga ya tashi daga tarbiyyar mahaifiya ba tarbiyyar ne mahaifi ba shi kanshi musuluncin da ya zo wanda ya karfi kai musuluncin har musuluncin ya tsaye a kan shi kajin Allah ya raba su wani ne ko mace wata ce bara gari da mace albarkan dukiya da take da shi da isa da take da shi ya sa da take da rai babu wanda ya ce kakali manzan Allah kada an ka taba ita da ke ba ne dama da kuɗi ya kake kasuwanci na janye tallafi aka janye maka tallafi kala an so matsala aka dole ana kallo ba damun a taba ɗabi'ar wa ɗabi'ar mutu. amma da yake tunanin namu sai a hankali har yanzu a wanda yake jin haushi sun haifi mishi kaya mata Allah ka shirye da mu Allah ka sa gyara insha Allah ta'ala za mu. tsaya nan Allah madaukakin sarki ya damu zama ta gaba cikin mu daga inda muka tsaya Wanda muka fara daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya ce mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi a duniya da lahira ah. wanda take cewa assalamu alaikum malam ina da tambaya in mutum yake baya azumi alhalin kuma yana yi a ranar to mene ne hukuncinsa hukuncinsa kenan ya yi karya ya yi karya ko mun sha faɗa karya yana daga cikin abubuwan da suke hana mutum ladan azumi ko yana cikin abubuwan da suke sa mutum sai zama ya yi yunwan banza da cikin ruwan banza ba lada cikin ruwan ba lada ka ya yi karya a ba'a ma Allah sai tuba domin ya a wajen Allah maɗaukakin sarki wanda ke cewa assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da ilimi mai amfani kame yake malam ina son a ja hankalin iyaye mata wurin zama da yaransu suna zagin mazajensu iyayen yaran wallahi ni na gani da idona kuwa ta tara yaranta sun haɗu suna zagin mahaifinsu kuma da manyan kalamai da ni ba zan iya faɗa ba wani abin da zai baka mamaki malam shine da uwar da yaran duka suna zuwa makarantar islamiyya Allah ya sa mu gane amin wannan yana da alaƙa da abin da muka faɗa a farko a karatu shine faɗin Allah madaukakin sarki kala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ya daga cikin abin da ke nuna cewa mutum mai imani shine zama duk wani abu da ya faru tsakanin shi da ɗan uwan shi musulmi sai da zai magance wannan abin ne ta hanyar da Allah ya da magance amma in muka ji cewa mu muna da tamu hanyar da za mu nemi hanyar da Allah da manzansa suka karantar da mu ba to dole mu fara damuwa yanzu zai iya yiwa ta ce kila akwai abu laifin da baban su mata kila ya mata kuma ya ma yaran kila duka a kan tara haka amma wata hanya ce Allah ya ce a bi to rashin bin wannan hanya shi ya haifar da wannan kuma in baban ya mata laifi har ma yaran ba in ma ya ma laifi akwai wani laifin da kiyaye za su mai ƴaƴa kuma da zai sa har ƴaƴa su zama suna da daman su zage su babu fa kada ba san cewa a shari'ar musulunci inda inda uba ko uwa za su danna ɗansu su danne shi su ɗaure shi su sauka su yanka shi su kashe shi ban je ba za a kashe su ba girman girmansu da matsayin su wuta nan a faɗa wani laifi ne baban ka zai maka ka zage in kai har koyon ka kai a wuya ka mutu ka tafi lahira sai dai zai haɗu da Allah amma ba wani mutum a duniya da isa hukunta shi so da matsayin su a kan mu akwai iyayen kasan mu ya wuta nan shi ne kuma haka wannan laifi ne babba sannan kuma ta jefa ƴaƴanta cikin halaka so da in wasu tubawa sun koma ga Allah sun nemi fiye baban wallahi rayuwarsu ba zai kyau kuma halaka biyu a duniya da lahira don yana daga cikin tsarin Allah sun musguna wa iyaye Allah maɗaukaki shi zai jinkirta ta je lahira a tun daga duniya Allah ke fara hukunci a maka hukunci karami sun duk girman shi da ta gani karami ne za ka je lahira kuma kayan ba kana jira ba ka ba ta taimaki kanta ba ba ta taimaki iyayenta ba ga wata social media ta kamar baban yaran ne baban wai ya tafi ya bar su da da su sai ka ji labarin baban ya mutu a nan inda ya tafi suka fito social media da ita da yaran mutumin suna tsine ma baban suna Allah Allah ya ƙara nauyin ƙasa ne komai. ita da yaran wai saboda baban ya gudu ya tafi ya bar su yanzu kuma sun ji labarin ya mutu suka tuka zagin shi suka yi ma kansu live coverage suka yada a facebook da ina da ina da ina suna ganin kamar wai wai sun yi gwaninta yanzu tsakani da Allah tsakani da Allah ko nan da shekara hamsin ne akwai mai hankalin da zai je a ruwan na yarinyar Allah ko su ba zai aure su ba ai ko mutumin banza zai ta auri mutumin banza an cin ga mutumin banza ya auri mutumin banza to bayan da iya ne wallahi an cikar biki ne yana kamun Allah ne kawai kaga wannan ba karamin bala'i kika sanya su ba dole ki tuba kuma ki faraitar da su su tuba kuma su ne yafiyan mahaifinsu abin da shi mahaifin ya musu na zalunta su wannan kuma tsakanin shi da Allah sai ta addu'a su roki Allah ya shirye da shi kuma su yafe mishi kamata mu kwaitar da ƴaƴan mu yafe ma ɗan kan mai iyaye waɗanda suka zalunce su ba mu kwaitar da su zagin su da da da kuma makamancin wannan ba Allah ya sa mu gane ko mu gyara baki da kuma Allah ya sa sun ji kuma zai kyau zai kyau in su samu ne shi malamin nasu na islamiyya tunda tunda zuwa islamiyya kaga akwai wanda sun da shi kenan sai a faɗa mishi a faɗa mishi ba gulma bane wannan wannan ba gulma bane wannan za yi ne ka samu lada ɗalibin duka wanke tana kaza tana kaza tana kaza amma da sharaɗin cikin mata nasiha bata ji ba fara da na mata nasiha to ɗaya to biyu to kaza bata ji ba za ka mata nasiha wannan ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam Allah ya saka ma malam da alkhairi malam kai magana akan abubuwan da mutum zai fuskanta idan an saka shi a cikin kadari yanzu ka yi magana akan kadari za ta matsa mutum har sai haƙar tsarin shi na dama ta shiga na hagu ba shin daga gaske a lokacin an magana ne kuma kan tambayan kabari ko amma wannan matsa da kamari za ta yi ba wanda ya ce tsira lokacin da Chad ibn Mu'az Allah ya kare da a gare shi sai daga cikin manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam karasu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada shaidan hatta mala'iku da Allah ya turo su suka da nazan shi kaukan shi a kafaɗa zuwa makabarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku suka ɗauke shi zuwa makabarta saboda darajar shi da kiman shi a wajen Allah amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi zai tsira daga wannan danka na kabari an gane ku yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam launa ja minhu ahadun la minhu sa'ad bin mu'az da wani zai tsira to da sa'ad bin mu'az shi zai tsira an gane ku Allah ya samu gane saka wancan lokacin aikin muna magana ne akan tamboyi shi sabon abun nan din shi wannan tace assalamu alaikum malam cikin ah. babu laifi idan mahaifiyarka ta ɗauki kayan ka tsayar ba da tsananta ba? Babu laifi. Babu laifi. Wani yaro ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi ya sallah mahaifina ya ce in tattara duk abin da na mallaka a shin zan iya bashi ya halatta in bashi zan zauna ban da komai manzo Allah sallallahu alaihi ke mishi ke ba sai mishi wata magana a dunkule sai ce mishi anta wa maluka li abika kai da dukiyar duka mallakan baban naka ne sun da ya ga mai ya ba ki amsa ku? so kuma mahaifi kenan ko ko manta mahaifiya aka ce biyayya ma mahaifi sai kaninka uku ya kai na mahaifiya nawa ta to kaga ce in za ki ce da kayan in akwai wani abu duka a hada duka ta tattara ta siyar sai daidai kuma ki kara da ba mana godiya da saka da alheri wata a jami'in jin samu lada an gane ku sai kara da wannan ka gode Allah saka da Heri, na samu lada Allah sa tsanci aljanna yawwa sai ga in kace ta yi daidai kuma ta ci ah wannan ta ce kawai son siyan wannan littafin ne amma ba ta san kono ba ne ba matsala za a kawo sun ne gan shi da shi ma ba siya yi ba matsalaci ka taraba kuma ya ƙare amma a kawo za a sake barwa insha Allah wasu ta karamu alaikum malam ya ce tare cikin wani bayani da na yi kwanaki ya ce annabi ismail ba balarabe ba ne sun zo maka ne sannan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ba balarabe ba kenan ana yi wannan bayanin a ranar ku ya ce ana kiransu arabun musta'ariba waɗanda suka zama larabawa amma asalin tushen su ba larawa ba ne wanda yana faruwa ko a ina akwai wanda za ka ga yanzu ko ne yare da yake yi amma inda za a yi tikisin asalin shi sai ga ba yaren shi ba ne wannan ya fi faruwa a ƙasan hausa za ki kara hausawa ɗari in allah da tamanin fulani ne in allah da tamanin fulani ne in kika je kilorin sun za ki tara yar bawa ɗari in Allah da tamanin fulani ne ko sama da tamanin mata sa'in kuma ta sarkin sarkin ilorin wa fulata ne asalin shi amma kuma ba abin da suka sani so yana faruwa kuma yanzu za a tambaye su ne yaran ka zai ci ne berabe kuma berabe yarbanci yake yi Waka larab sun zama laraba ne amma musta'ariba wanda akalinsu sun zama iyayensu sun zama larabawa iyayen sun yi aurata an samu auratayya da kuma zama tare da tare da laraba sai suka zama larabawa ah. wanda ke cewa assalamu alaikum malam wai karfan bashi bashi da kyau haramun ne akali bashi ba abu bane wanda musulunci yake ya kwaitar musulunci yana discouraging din mu akan kan shi sai in ya zama babu makawa ba yadda mutum ya iya wala ba yadda mutum ya iya amma in ya kai wannan level din to babu laifi mutum ya kashe ba shi gwargwadon bukata kar kuma ya wuce ya wuce iyaka ya wuce abin da ake bukata ba haka hakuri ba za a ce haramun ba kai tsaye a wani musulunci ya encouraging karfan karfan bashi duk bashi yana daga cikin abin da ke kuma mutum ya mutu mutumin shirki ne ɗan janna yana daga cikin abin da ke hana ya riski nikimansa tun daga kabari har ke an biya bashi har sai an biya bashi a farko farkon al'amari ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya ma mutum sallah in ana bin shi bashi in ya mutu ana bin shi bashi daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo yayi declaring yace duk wanda ya mutu ya bar dukiya to dukiyar na magadan shi duk wanda ya mutu kuma ana bin shi bashi kuma duk da dukiyar da zai biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to bashin ya dawo kaina matsayin shi na annabi sai kuma ya ce duk wanda ake bin shi bashi yana da halin biya sai ya ƙi biya har ya mutu shi kuma ran take a kiyama za a tashe shi ne a sahun barayi ya mutu a matsayin barawo haka sai lal in an tada sura ai Allah madaukakin sarki ce yau mana da kullu unatin da imamin a ranar kiyama ana kiran kowa ana kiran mutane da aikin su masu aiki iri kaza masu aiki iri kaza to shi an kira barayi ko ne ga yana bin su ne dalili shine ya ci bashi yana da halin biya a baki biya kare mu an fahimta ku shi yasa ai shine abu na farko da ake fara yi daga dukiyar mutum ya bar duniya shine ana fara kira bashi aka kira bashi a kira zakka tukun a cire wasiya tukun a raba wa magada abin da ya saura wannan shine kaida to da ka shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'an da yake yi har a sujada yana yana neman Allah ka tsare ni daga bashi ya tsarfi na min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal aga har manzo Allah yana addu'a da Allah ya tsare shi daga yawan bashi a ce ma ka ta minimi Allah ya tsare mu daga yawan mi daga yawan bashi irin suke cewa Allah ban fahimci wannan rubutun ba sai assalamu alaikum malam Allah ya amsa ibadunmu Allah kuma ya shiga lamuranmu, amin dan Allah so nake yi min ƙarin bayani game da mace mai ta tsaba na manta kun yace yana son wata garin bayani game da mace mai takaba da hukuncin wacce ba ta yi takaba da kyau ba takaba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fara a cikin suratul baqara cewa alladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajahum yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra yake waɗanda suka suka mutu daga cikin mazaje suka bar mata da su matan za su yi zaman jira na wata hudu da kwana goma a ƙur'ani ba kana adadin kwanakin ma wani wani ko ma a ce malamai ne suka zauna suka ga to a ah, haka Allah ya faɗa wanda kafin wannan a farko zaman shekara ɗaya ake ha mata ila alhawli gaira ikhraj har shekara ɗaya ake a jahiliya kafin zuwa musulunci su ma shekara ɗaya ake amma shekara ɗayan a wahale a wahale za ta yi shekara ɗaya ba wanka ba wanki akwai matsala ko namiji ne shekara ɗaya ba wanka ba wanki akwai problem za ta yi shekara ɗaya ba wanka ba wanki ba wani wani da zai mu yi mu'amala da ita tana calculation a wani guri abinci ma shirya a miƙo mata abinci ma shirya a miƙo mata in ta gama ta cika shekara ɗin za zo a yi bikin cikanta shi kuma bikin za a kama wani akuya ko wani ɗan baraki ko kaza a jikin akuya ne za ta dinga share jikin jikinta kafin ta je ta yi wanka a haka suke yi da musulun ke zo farko farko ya tsira wannan yan sai bar shekara ɗayan ƙur'ani ya ce shekara ɗaya daga sai ƙur'ani ya ka ragewa daga wata hudu a kwana goma wannan shi ne adadin kwanakin da za a zauna a adadin waɗannan kwanakin za ta yi wanka za ta yi wanka ko wanta yi wankan ba za ta bar jikin ta ta shafa tokawa za ta shafa mai amma ta nisanci mai kamshi wanda zai zama yana abin nan ko ba za ta yi kwalliya da aka na shi da kwalliyar da mutum zai gane san an kwalliya da san an yi kwalliya ba ta sa tozali ba ko da tozali na ciwon ido ne haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama lokacin da mijin yarta ya rasu amma tana da matsalan ido ana umu salama ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin za ta iya sa kullun na ciwon ido manzon Allah ce a ya zaman ibada take sanadiyan ibadan Allah zai ba zai fa idan yayi sauki a koda kullun na ciwon ido ne ba za ta sa ba kaga maganar jirgi kuma bai taso ba kenan sannan ko ba za ta je ko ina ba sai fita na lalura sai na rashin lafiya za ta je asibiti kaga lalura ne ha ba ta je anguwa ba ba ta je wajen aiki ba ka nemi ba ta hutu wajen aiki ba ta ta masallaci ne ko da masallacin idi ne ko ba ta je ba tana gida ba ta je ko ina ba sai in ya zama ba hanyar da za ta ci abinci ko ba wanda zai taimake ta da abinci kamar a zamaninmu nan da muka lalace ana samun wannan da lalacewar mu musulmai shi ya jawo mace mijinta ya rasu kuma ya zama wai abin da za ta ci ma sai an nima ana lalacewa ne sabon lalacewa ne Allah ya gyara mu to sai ya zama akwai wannan uzurin da ba yadda za a yi ta ci abinci sai ta fita to sai ka fita gwargwadon bukatan abin da za ta ci din gwargwadon bukata abin da za ta ci din haka za ta zauna kuma babu wani abu da ake zuwa a yi wai addu'an shiga ko addu'an fita a ta kaban mijin na mutuwa ta fara kenan yana mutuwa shine ta fara ana cika wata hudu da kawana goma ta gama ta ga wasu wasu yan ko wannan idan neman kuɗin shiga a ce za zo addu'an kata ka gaba. in ta gama sai a zo za yi addu'an cire ta su dama kai kasa ta ba kai kasa ta ba shi yasa in ba misali mijin ya rasu tana da ciki ne yana rasuwa fargaban rasuwan duka sai ta haifi abin da ke ciki da ta gaba a lokacin da ya rasu ila ma ko ko kwanin ba ina likita zai ba tabbatar da rasuwan ko ba rasuwan ba kawai sai ta haihu ko da jimamin rasuwan ta gama ta kabar ta gama kenan ta gama Kowace gari ta ya ne ko sai za a ji kisa ne sai aka fara nima auren aka sai a ce ita ta kace shi kenan ko za a ce ita ta kace shi saboda taruwanta wannan a takaice a takaice kenan saboda haka wannan shine a takaice abin da ya shafi shi ne mai girma a shari'ar musulunci yana da kyau kuma rinka kiyaye irin waɗannan abubuwan Allah ya samu gani. Wa alaikum salam. eh wa kan da suke cewa kwana arba'in ta kaba wata uku shida da ba san ya raba ba shi dai Allah ya faɗa wata hudu da kwana goma wanda zai raba sai nemo ayan da ta raba ko hadisin da ya raba ko sulam cikin yin takabar sa'a Allah ne sa'a ma Allah ne kuma dole ya sa'a ma Allah ya ta inda tuwa ba Allah zai kama shi da wanda ba a su jinin su ya rasu duka wannan ba su ci kiyaye ba sai ba wani ma sai an faɗa mishi a mijin ta a? Ah. shi ne take yawo haka ana sa'a ma Allah ne ko mutum da tuwa ba da kuma zuwa ga Allah Allah zai hukunta shi ba ga sa'a ma Allah ne hmm. wai in mutum wai an ce wai an ce in mace ba shi ta tsawa ba abin ta rasu za ta rasa hankali ko menene gaskiya ba ta ba mata waje ba wata waje an sani ba a eh hmm. shi ne abin na fara ai mun lalace ne ai amma bai kamata a ce kaddara kaddara a wasu garuruwan da ba na musulmai ba in mace mijinta ya rasu saboda tana aiki su ba ta hutun wata hudu da kwana goma bai kaka a garin musulmai organization na musulmai wanda musulmai ke shugabanta kuma su yin haka ba lalacewa ne da rashin sanin girman dokan Allah maɗaukacin su. organization ne dokan ai mutum ne ba wahayi ba ne shugaban organization in ya sa hannu ya ce an baki ki ba shi kenan ba amma abin da ke kai wannan mahimmanci wa ana ba da sobilis ba ai shekara biyu shekara uku mahimmancin sobilis ya kai mahimmancin bin dokan Allah ne bai kai ba shekara ce lalacewa ne ai lalacewa ne ko a ce kayan ta yadda za ta tafi leave of absence leave of absence without pay kaga wannan ma a ƙarin lalace yanzu ba mai kuma cewa ma haƙƙi ne a kanmu mu ciyar da ita a wannan lokacin da kake zaman ba duka wannan lalacewa ne da rashin girmama hukuncin Allah da roƙon Allah duka wannan shi ya jawo mana wannan Allah ya sa mu gyara wata sa ta ɗaga hannu kin gane rubutun ne to bari mu gama wannan har ko sai na ga za mu yi da wannan guda biyu duk wannan duk wannan magozanci ne Haka ba wani fitan kenan tana cika wata hudu ko gogo ta fita ko a ce ta fita ko a ce ta fita ta fita ko a ce ta fita ko kar a ce ta fita ta fita mijin na mutuwa ta shiga ko a ce ta shiga ko kar a ce ta shiga tana ciki tana ciki wasu za su yi buki har a buga eh, har a yi takardu a sa hoto a sa duk wannan magudanci ne Thank you. don saboda eh, mm. a ne ba ne ba ba hajji ne gaiwa shi ne samu mafi girma ko ko aikin hajji ne bayan da za ta fi za ta zauna ta ɗauka ne a gidan mijinta a ɗakinta a ta gidan mijinta a ɗakinta nan za ta zauna ta yi ta kaba kafta fita kuma kara fitar da ita in ma haya suke yi wajibi ne a kan ɗan mijin da community na musulmai su nuyin kuɗin hayan da zaura ita ta ba a gudu a wai ganin ta bane ba wajibi ne in ba su kuma wallahi Allah ya tambaye su ko awai wai ganin dawa bane abubuwan da muke faɗa a haƙƙi ne da Allah ya ɗora wajibi kan su waɗanda suke rayuwa a ran da ita eh bari ta wani eh eh eh eh wannan kuskure ne wani mutum za a ga mutum kila ya rasu a kifi yana zaune tare da matan a kifi sai ya rasu wasu a ce duka matan da yara za su tafi garin mijin tukun ilan aka yi kwana uku ko kwana bakwai suka ta sake dawowa wannan suka kuskure a musulunci kuskure ne babba ma mutum yana ana binne shi a inda ya rasu annabi sallallahu alaihi ya hana ɗaukar gawa daga wani guri zuwa wani guri duk garin da ya rasu nan ake jin shi ɗaukar gawa daga wani guri zuwa wani guri shi ma kuskure ne aiki. ale kuma ce ita mai ta kaba sai ta tafi in sun nace ta sun tafi ta da yaran su gama janazan su suka zauna ta yi ta yi ta kabanta wannan shine abin da ya fi dace na'am Ka go sa ke ke Mm-hmm. take cewa ya ji an cewa in mutum ya zage laraba ya yi sako kamar ya zage annabi a shi musulunci ya hana zagin ba laraba musulunci ya hana zagi ba kowane kabila musulunci ya hana zagi E ina zuwa misali ka aibin ko na mai kama da haka amma misali mutum ya maka ba daidai ba sai ka faɗa miki cikin magana saboda ya jawo shi da saboda balarabe ne sai a ce ka zagi annabi ko ne? Eh, eh sai ka tafi su da kirki ka ce suna da rashin mutunci to ka daina kanta ta kanta da abila habu wata zamana wai abu lahab amma balarabe kadai ba da baban shi baban annabi uwa ɗaya uba ɗa amma kuma kullum kana ce Allah tsine ma abu lahab Ika ba ce ka zagi annabi ba wannan maganar banza ne sun yi rashin hankali kila ce sun yi rashin hankali amma ka zage su wai saboda yaran su ko wannan kowane yare ba manzo Allah ya hana ina aqanu bil alfaz abu ya faru ka ce ai dama ɗabi'an ƙabila kaza kenan ai da ma ƙabila kaza mutanen banza ne kai ka san ƙarya kake bara kai ka san ƙarya kake bara kai ƙabilan ku duk mutanen kirki ne ai kai ma akwai na banza da wannan haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke ɗabi'a ce jahiliya amma in wani ya maka wani abu balarabe ya yi mara kyau